أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول وعلى عضو تشفرشي وتسكننا من ساء يا سن يا مورا يجول لن يمشي لأنبالك في دبا في كراسل الساكن كيف نربي أولادنا اليوم جابوا الناس أكانوا كم بدنا ولا ما لم العدل في العطاء بين الأولاد العدل في العطاء بين الأولاد هذا في وجن شوكا تكانيا كي أبا لتربية إذا كان أشون تربية كاية لنكارك yaranka su yi biyayya da kai to ka yi adalci tsakanin su wajen kyauta bala yake na farko عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله وقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى أبي إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كله؟ قال لا قال اتق الله وعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على الزوج أخرجه مسلم والنسائي قال يا كوى النعمان أربع شيخ يا شيء تصدق علي أبي ببعض ماله معكينا يا صدقة يا من صدقة daga cikin wasu cikin يا ya bani فقالت أمي عمرة بنت رواحة سيما سيادة عمرة يا رواحة سيتتي لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغي يتاب ولا يتسد هو آلابا سيتاجك شيدا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يا شيدا فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته ما يكينا كيف في الله صلى الله عليه وسلم domin ya shaidar mata da wannan kyauta wanda ma'aikina ya mutu فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan ya bayyana wa annabi sallallahu cewa gashi na wa yaro na sunan shi kaza na ba shi kyauta kaza annabi a alaihi yake maka afa'alta hada bi waladika kullihi shin sauran ‘ya'yanka gaba ɗayan su ka musu irin wannan ƙwada na sai ce a ƙwada istakun ba wa adilu fi auladi sai ce ku ji tsoron Allah sai yi adalci cikin ‘ya'yanku faraja abi farasta tilka sadaqa mahaifina da ya dawo wajen mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai karba wannan kyauta wanda ya bani وأن متفق عليه إلى البخاري ومسلم وفي رواية أو رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكن أن صلى الله عليه وسلم يأتي فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جو لكن ليش سوى شن كان على وصيها أم من دولت يتيه shin ka ba su irin wannan da ka ya ce a'a annabi sa ta da yake to fala tushhid min idan kenan ka ka shaida min ni ba na yin shaida akan zalunci ba na shaida akan zalunci annabi ya kira Fifi fifita wani yaro akan saura ya ɗan zalunci yake ba ya shaida akan haka wannan akhadahu musliman da sai imam muslim da imam da sai sun fitar da wannan to wannan hadisi yana daga cikin aslu cikin hadisai wanda malamai ke kawowa a kan adalci tsakanin yaya akwai amfani masu yawa cikin wannan hadisi na farko shar'ancin yin adalci tsakanin yaya maza ne ko mata wajen kyauta wannan kuwa babu saɓani a wajen ma'abutan ilimi sai dai sun saɓani shin yin daidai yin a abin nan sai dai tsakanin su ɗin wajibi ce ko kuwa mustahabbi ne ana so mutum ya yi zance na farko sun ce daidai tsakanin ya'ya wajibi ne wajen kyauta da kuma wani abin da za a musu da haka bai halatta a baiwa wani ɗa ban da wani ɗa ba ko a baiwa wani ɗa ban da mace ba ko a zai mace ban da ɗa namiji ba duk nan sun ce حرام لي واجبين إذن تعوات تعليش إمام الشوقاني يقول وبيه صرح البخاري والنسين بيشل إمام البخاري سيما بشي بيّر أكسل لكاتل سوى واجبين هو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق بعض المالكية لكن لما وإن لم يجمع لمين إمام الثوري وطاووس وأحمد بن عمبر وإسحاق da wasu daga cikin malikiya da su suka yi magana sun kafa dalili da fadin annabi sallallahu alaihi wanda yake ittaqullaha wa adilu fi auladikum da ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yaranku zancen na biyu shine cewa yin daidai tsakanin su mustahabi ne ana so ne ba wajibi ba Wanda shi ne zancen mafi yawa daga cikin malamai jirgin san kasancewa mafi yawan malamai sun ce wani abu baya nufin nasu shi ne yake da dogon dalili shi ne zance wanda dalili ya karfafa nashi shi ne ake rinjayar ba wani yawan malamai ba amma shahur na malamai sun tafi a kan cewa masu haƙi ne da aka a kan zancensu da zai ba ɗan shi ɗaya bai ba sauran ba ba haramun ya yi ba idan ya ba wani ɗaya na bai ba ɗaya na mace ba ba haramun ya yi ba sun ɗauki maganar nan a kan ba wato abin da ake so suka ce hadisin da muka karanta a wannan labi sun kawo wasu jawabai daban-daban a nan ba shi ne kwallonta ba amma magana da ya fi rinjaya shi da cewa wajibi ne a daidaita tsakanin yaya domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ku. نعم معنى يجي ألزم العدل يا أخي المسلم فلزم في عدلتي يا كي أوانا مسلمين أكان رقم نجي كينا يجي فلزم في عدلتي يا كي أوانا مسلمين بين الأولاد في العطاء والوصية سفاني يا wajen kyauta شوكا دكما وصية wacce za in za ka bar wata wasiya ka yi adalci tsakaninsu لا تحرم أحدا من الورثة حقا karka hana ɗaya daga cikin magada hakkinsa wanda yake da shi ko yaya yake wannan yaro karka hana shi hakkinsa bal alayka an turda an turdi bima sarafa Allah wa qasam ya kamata ka yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya kasa maka kuma ka yarda da abin da Allah ya baka a rayuwarka ولا تتأثر بالهوى والميل لبعض الورثة دون الباقين kada ka fifita wasu don son zuciya da karkata zuwa ga wajen wani yaro don wasu dalilai wanda yake sa a yi wannan karkata din daga cikin ‘ya'yanka wanda za su gaje ka ba tare da sauran ba sarka da son zuciya ya sa ta ta yi haka ba to a nafsaka bi zukurin na idan ka yi haka za ka fi wa kanka zuwa shigar misalin allah ya kare to ka san a nan in dai wannan zai iya sa mutum ya shiga wuta shi a shi haramun ne a yi haka kuma wajibi ne a yi daidai tsakanin su mana yake wa kam akhfa ashkhas katabu amwalahum li ba'd warafatihim nawa daga cikin mutane wanda suka yi irin wa'annan muguwar kuskure mummunan kuskure ta yadda suka rubuta wasiya cewa dukiyarsu a bai wasu shashin ya'yansu فأصبح الحقد والبغض بين الورثة sai aka waye gari bayan sun mutu sai kiyayya da abin nan adawa tsakanin yaya ya faru wa a lil mahafin wanda a karshe sun fara zuwa kotu ne tsakanin su dukiyar da ya kamata su amfana da shi dukiyar da kuma suke kai kotu faɗon yawo abuwa da suka tore zuciya dukiyarsu a dukiyarsu a banza suka kalwantar da dukiyarsu a banza للحكام والمخابين دع الكالي دكما نويون سي أبا سكري دوني أبا والي جسيا سيكينا ونو كتبو كيا وندا يكي تبع كيو ودسو كتبو كشيشي أتو ونو سونا إنا أنفاليسا سابر بايانسا دكورا دمونا ya yanta ne mukun su kasance yanzuwan jura sun kasance mafi yanzu ba domin fifita wasu wanda ta yi a kan wasu so wannan ko shakka babu kuskure wal hadith yaqul mana yake kuma hadisi yana cewa da wasiyata lil warith babu wasiya ga madada. irin wannan yana faruwa har tsakanin musulmi ne a garin nan ba na gani kuma na yi wasiya mutumin ya ci so irin wa'annan abu yana da yana da hatsari wani lokaci wasu iyaye sai Allah ya zarce su da yayan da suka aika wani ne dalilin sa na fifita wannan kan wannan wata kila wannan namiji ne wannan na mace shi kuma yaya namiji yake so domin yana ganin cewa su ne wanda za su abin nan nashi baya so yaya mata wani kuma haka wani kuma haka ne wani iyaka ta wannan yaro kyakkyawa ne wannan mummuna ne shi ke sai kyamaci wannan ya dinga soyayya wannan wani kuma don wannan zaki ne yana fahimtar abu wannan kuma ba shi da fahimta shi ke nan sai fifi ta soyayya wannan akan wannan har wannan ya san cewa da a shi ba ya so shi irin wayannan dalilai ne wanda ba ba laifinta ne aka haife shi na mace laifinsa ne aka haife shi shi ba kyakkyawa kamar yadda kake so ba laifinsa ne aka haife shi ba shi da ba shi da zaka'a ba laifinsa ba ne to dai a kan mai za ka kyalace shi don na so so daga cikin kuskure wajen wasu suke har suna kokarin rubuta will nashi bayan Allah ya riga ya kasa dukiya sai ya dubi filinsa girma sai duba wurin da yake abin da sosai sai ke ba wannan da wannan ina yi duba mishi mafi yawa wanda yaron da baya so sai zai sa shi a baya can wanda inda kafin a je a siya ma kila sai ya sha wahala ko kuwa wurin ruwa ne misali cikin wannan yana faruwa ko ya bari wa wani abu kamar gini ko wani abu bai ba wa ɗayan ba sai yan su rasu kuma su zo suna rikici tsakanin su su zama makiyan juna maimakon su zama yanuwan juna Allah ba kalla yake babu wasiya ga wanda yake ga cin gado ba za ka yi wasiya ga wanda idan ka mutu zai ji gadon ka za ka masa wasiya shi baya cikin wanda ake wa wasiya wanda ake wa wasiya shi ne wanda baya cin gado to wayannan abubuwa na ta tsakanin yaya yana da hatsari yana daga cikin dalilai wanda yake sa yara su rikice ba tare da suna tashi ba su da tarbiyya ta zuciyarsu da kuma da jikinsu domin da ya tashi a tsakanin iyayensa ya zan ana nuna mishi bambanci haka zai tashi abun yana nan a zuciyarsa zai girma da shi yana jin zafi wannan abun a zuciyarsa abu na biyu ba za ka same shi yana maka biyayya kamar wancan wanda kake so ba in dai kana so dukkan su su yi maka biyayya kamar yadda kake so to wannan da zai yi aka ba domin me baka nuna maka so duk wani abin da ya yi ya yi shi kuskure ne duk wani abin da ya yi ba za a yaba mishi ba sai dai a zarge shi wannan ko da ya yi daidai ba ma za ce ma da na ta yi daidai so irin wannan yana daga cikin awami wanda suke sa yaro ya karkata ya fiti wata layi daban sai a yi kokari a dawo da shi kan hanya ita yi ba daga irin wannan wariya wani yaro ya bar gidan iyayensa tun iyayen ma ba su bar duniya ba suna nan a rayu mutane ba za su gane ne damuwarsa ba shi ya san abin da yake fuskanta a cikin gida wani abin da yake gani ba yi maka daidai ba kone fifi fifiko wanda yake gani tsakanin ɗan uwansa da wannan wata kila ma shi ne yaya sai ya yi zuciya yana cikin fushi ya aifar masa fushi da zuciya da kiyayya sun bai kai ko ina ba har sai ka ta zama gida da fita kawai tafi yawon duniya سوزير وأن أبوها سلالة حتى لي كما ما لا يسي وكم كان المربي الأول وأن ما تقول كيف المربي يسي من لي ما تسردي على فرقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزي حكمة كما تربية نفعي ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayanku ibn hibban ya ruwaito da hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri ma dalla da wannan uba wanda ya taimaka wa ɗansa wajen mata biyayya ya taimaki yaron nan ya yi wa shi uban biyayya uban ya taimake shi don ya masa biyayya ta yaya zai taimake shi zai taimake shi wajen nuna masa so ya taimake shi rashin nuna masa wariya rashin bari yaro ya dan ba a saunansa a nan zai taimake shi ya yaro masa biyayya wanda ba ka wanda kake so ba ka so ka gan fushinsa iyayen mu sun ke abokin da ba ka so gidansa ba ya nisa amma wanda ba ka so ba ko nan suka fi gane suka ce ha bai samu na zo na zo ba domin ba ka son shi amma wanda kake so ko ni dan duniya yake baya maka nisa za ka je ka gan shi hakan nan na yawo a gida idan ya gan babanka na son shi da zai so yi maka laifi na duk abin da yi maka umarni zai yi shi da wuri don baya so ya gan fushin mahaifinsa imamu kwabarani ya nuna nista sannan yake sau baina fi da aqiyya yi daidai tsakanin ya'yanku wajen shanta wannan umarni ne kuma umarni an samar da wajibci ne kuma hadisin da malamin ya kawo wanda muka karanta yanzu na nu'man dan bashir a wata riwaya ya ce mata shin tana da wasu ya'ya banda nu'man yake e eh, shin dukkansu ka musu wannan kyauta yake e eh. ake a yake shin kana son dukkansu su maka biyayya yake e eh. yake idan kana son dukkansu su maka biyayya ka daidaita tsakaninsu da kyauta ni kuma karka shaidar mun da irin wannan zalunci ba na shaida a kan zalunci so anas dan malik yace wani mutum yana wajen annabi sallallahu wa wasallam sai ɗansa ya zo da ɗan ya zo sai sumbanci ɗan sai zaunar da shi a kan cinyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam a kan shi yake sai ƴarsa sai ta zo da yar ta zo bai sumbace ta ba sai kada ta kawai ta biya ta a nan ita shi ɗayan kuma mijin yana kan cinyarsa sai a nufa sannan yake ana su Allah ana tarwaita bainahuma me ba za ta daidaita tsakanin su ba iyaka wajen zama na annabi ya yi magana me yasa ba za ka ta tsakanin su da ka sa wannan a cinyar nan sai ka dauki wannan ma ka sha ita ma a cinyar domin kana zuwan nan babu abin da za ka so abin da aka wa ɗan uwanka ita ma a mata idan ba maka ba yarinya ce ba za ta yi magana ba amma za ka ji shi a zuciyar to duk masu nuna bambancin da wata mace ce wani namiji ne ko wani zaki ce wannan wannan ba zaki ba ko wannan yana da kyan a shi kenan sai ka dinga masa kamar wani boy wannan kuma kuma a banza da shi ba shi yana iya halici kansa ba ko kuwa wani lokacin ma yana iya kasance a abin nan rashin lafiya ne bai sa wannan ya zama wani abu haka maimakon a ji sosayinka a mashi rahama da sauransu sai a dinga kyamarsa mai lafiyar shi ne kuma za a fuskanta saɓanin wasu mutane ba ta yin haka su kamar kafirai wadda su ba su matan Allah ba turawa ba za su yaka ba sai ka samu ma yaro ma wanda yake da wannan da guri shi ne maza su sun ana masa kyakkyawan abin nan ta yadda wancan ma zai san cewa yana daga cikin wajibinsa ya kula da ɗan uwansa ko da yayan shi ne domin wannan lalurin da yake da shi ما لا يكون حل مشاكل الشباب مثلا شيني وهو اي مشكل ومن متى ساعة متى ساعة هذا مشكلة من يوم يبدأ ذا وهو نعم لا يفهم لجوابه ف طيب. إن أفضل إن أفضل علاج لمشكلة الشباب هو الزواج إن أمكن ذلك mana yake mafi cikin magani na mushkila na matasa shine aure idan aka zai yi mushkilan matasa abin da zai iya abin zai warkar da wannan mushkila mafi girma cikinta shine yin aure yace idan akan zai yi wata ya tsara kuma dalilan yinsa yana da sauki yake idan aka ya zai yi kuma dalilan yinsa yana da sauki wa mutum yin auren ya fi كوجود المهر عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن سامي sadaki misali domin fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ya ma'ashar shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقض للبقر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه ذو الرجاء نسعى سميت يا كارم كارم متى مكاسا دون دقيق يا سكينكو الباء شيني دوليا أوري فليتزوج يا يعني أوري فإنه أخف للبصر wannan auren shi ne zai rinsar mashi da ido da zai dinga kalli mata da kuma yadda ba shi da aure wa ahsanul farj shi ne zai fi kare masa farjinsa wanda Allah madaukakin sarki yake kare wa man lam yastati wanda ko zai iya ba daga cikin matasa fa alaihi bisaw ya zama dole ya dinga yin azumi alaihi wato dole a kansa ya dinga yin azumi fa na lahu wija wannan zai danda kashi da zai dinga tunanin mata ba idan yana yin azumi to sai dai ba bangaren aure ne ke so mu fara sa hankalin mu ba a maganar matasa wane ne matashi mai shabab jam'i ilai sha wane ne na ƙarshen nan menene ma su a cikin littafin Allah madaukakin sarki menene mushkilolinsu menene wa'annan sababin mushkilan ma da kanta to yaya za a iya magance ta a farkon magana a الشباب متى a a cikin littafin تفكه lugar yake ashar huwa ma na talatin wa arba'in matashi shine tsakanin talatin zuwa arba'in shine matashi yake wa na bakat al-arab ala shay'in kama bakat ala shabab balarabe ko larabawa ba taba yin kuka a akan abu kamar yadda suka yi kuka akan matashi hatta qala qatiluhum har wani su yace ana laita shababa yahudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashir sai ku saurara ina na a ce abin nan samartaka zai dawo wani rana ba shi labari abin da tsofaffi suka yi shi ya riga ya tsufa misali so yana fata a ce takarta ya dawo sai shi ya ba shi labari yaya ya yi a lokacin da yake tsohon amma na kamar kam da ya dawo ne watakila zai sace suna irin abin da ya yi a samari so shi matashi shi ne ƙarfi tsakanin rauni guda biyu ƙarfi tsakanin rauni guda biyu wato raunin farko shi ne raunin tufula yaro daga jinkiri har zuwa yaro a abin nan wanda za a ce mishi tafiyo yaro sa'an nan kuma rauni na biyu shi ne raunin tsufa su abin da ke tsakaninsa wani ƙarfi ne wannan ƙarfin shi ya ke ce da shi shaba amma malamai sun yi zance a kikalin gaskiya a kan matashi sun ce ba wai ƙarfin jiki ba ne ba kuma ƙarfin shahawa ba ne sai dai karfin zuciya da karfin himma na azima da karfin menene zan zamo a gaba na gari da hamata da ruhi wanda zai nuna lokacin da yake samartakar ɗin wani karfin waɗannan abubuwa sun ke shi da karfi to matashin da za shi da wannan me bambancin ka da tsoho wani tsohon ma ya fi shi ta da zai fi shi ba mu duba umar ibn muktar a umar muktar ya kama yadda muka san shi waye umar muktar umar muktar shi ne wanda ya yaki sojojin italiya wanda suka mamaye kasansu yana shekara casa'in a rayuwarsa ya yaki turawa shekara casa'in yake ya yaki italiya ya shiga shi tare da su kuma ya yi shahada wannan za ka kwatanta shi da matasa dubbai wanda muke da shi a yau ko ne a shekara casa'in wani ne addima yake da shi wani ne ƙarfin zuciya yake da shi mene wani ne alaka yake da shi ba shi yin wannan karfi so irin wannan za a iya kwatanta shi da matasa wanda ne muke da shi a yau wanda su ba independent ba ne a su ne dependent su ba sun tsaya da kansu ba ne a'a sun dogara ne da wasu duka rayuwarsu za su tashi da safe suna kan shi a nan da rana za ka fito suna jira kowane ne sai idan lokacin wani kallo ko wani abu ya a nan za ka rasa su bayan an gama kuma sai a dawo a ci gaba da hirar. to irin wayannan matasa wadda su ba su ma tsaya da kansu ba sahi waɗanda su wawaye ne ba su da masu abin da suke so su samu su ci kamar dabba in sun ci ciki ya samu halas komi ya kare idan yana bushe ayaki ya samu wanda zai bushe yaki da shi suke na an gama باب همة باب ولجاية منفى باب ولن أبين ده أكي تنالين جمو بلا باب صغير ونن صوفوكي لهم وفتاة بأخير سوء بخصيش الحين با صوتوكو ويأتي بعد مثل سيوارك ألا من من تزكية أشياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى شكرا أربعين يا يا جماعة ما ذكر تزكية هل يزيل أشكين كرتينها كل من شيء ألا من وتزكية تزكية كي ويشيد المتاعة من ده كي ويشيد تكبر المتاعة يا أبو بكر a lokacin da ya musulunta yana shekara talatin da bakwai matashi na kuma matashi ba ga sai ina umar da ya musulunta yana shekara talatin da ɗari matashi ne kuma matashi ba ga ibn Usman ibn Affan ya musulunta yana shekara talatin da biyar ne ga sayyidina ali ya musulunta yana shekara takwas zuwa goma wasu malamai sun ce goma sha takwas a rayuwarsa matashi ne bai ma kai ma wanda za a ce maka shabab a yau mu muna kiran wa'annan adolescent age wanda yara wanda ba su ci hankalin su bai cika ba a lokacin da a wancan lokaci yaro ɗan shekara goma sha biyar ya fita yakin badar wanda da ke goma sha biyar ba zai fito a duba shi a ce bai kai ba ya sake dawowa a mai za a kwatanta irin wa'annan da wa'annan matasan musulmai a yau wanda suna rayuwa babu wani tunani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa usikum bis-shabab khayra ina muku wasiki da matasa da alkhairi fa innahum araqqul afida sune ne zuciyarsu ya laushi ألا وإن الله بعثني بالحنفية تصور على أن مدو تكين تركيا أيكيني الدين حنفية الدين النبي إبراهيم السمحة وندا ينا باب وهذا باب أنا الكاوى باب صورنا ديدي فحالة عن الشباب متى ذاتي سكترين سكتر باب wa khalafa da shiyo tsofaffin su suka ki so wannan lissafin nan baya wasa da matasa ko kaɗan kuma ya kamata mu sani cewa shi samarkata ɗin baya dawwama abu ne wanda ke zuwa ya tafi sai mutum kuma yana nadama wannan samartaka ɗin, a ga abin da ke iya yi a da yau kuma ba za ka iya yi ba so abin da ya kamata shine a yi ganiman wannan lokacin samartaka a dibi ganiman sa kafin wannan samartaka ya tafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar لكن الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل خمسا قبل خمس كبيبي دليل الحظ يد هي كافو ديان مليون شبابك تمرتك انك قبل هرم كافو كسوفا كبيبي دليل ثمرتك انك كافو سوفا يقول لك وصحتك قبل فقرك a lokacin da take nan da lafiya da ƙarfinka ka ɗibi da nema wannan lafiya da ƙarfin kafin rashin lafiya ya zo ya zo ya hana wa'ina ka kwabla fakir yau kana samun. ka ɗibi da neman samun nan ka yi amfani da shi domin gobe lokacin da ba za ka samu ba wa faraga ka kwabla shugulin a yau kana da lokacin yin abu ka bibi ganiman lokacin da kake da shi nan kafin ka zo lokaci babu lokacin kana so ka yi ba lokacin wa hayatu ta qabla a yau kana raye ka bibi ganiman rayuwanka kafin ranar da mutuwa sun zai karbe ka wannan ababe guda biyar allah sallallahu yake a bibi ganiman sa kafin biyar ya biyo shi baya daga cikin su ta kanka kafin kanka ya zo abu na hudu mutum ya san cewa aljannan ba matasa suke shiga tsofaffi ba za su shiga ba ya wato ba za su shiga ba su da tsofaffi ban san ko wannan an kai ba za su shiga ba suna kufi eh aljanna samari ne suke shiga ko ko masu shiga za a mai da su ga samari ne yawa eh. annabi sakana yake ahlus jannati shababun mutanen aljanna matashi matakari ne jurdun babu wani gashi fari ko wani abu duk bakakin gashi ne da shi murdun babu wani jeru ba komai a kuma su la tabla thiyabuhum tufafinsu ba ya kodewa wala yafna shababu shi samartakar su ma ba ya tafiya yana nan dawwamamme na su dawwama haka kamar wargin da annabi sa sallari da wata mata da ta zo take ya rasulullah udu Allah li an adkhul aljanna ka roka Allah in shiga aljanna annabi sa sallari yake mata la tadkhul aljannata ajuz ai tsofaffi ba shiga aljanna sai matan ta juya tana kuka annabi sa sallari a dawo da ita sai ta ce sai ya ce mata ba ki ji maganar Allah ba wanda ya ce inna an sha'lahunna in sha'a wa ja'alnahunna azkara urban asraba ina nufin cewa ba za ki shiga ba kina ce ba Allah zai kaya ki sabunta halittarki za ki zama a dinnan budurwa to matashi a littafin Allah Allah madaukakin sarki ya bugo mana misali matasa wayanda Allah ya daidaita su zuwa ga hanya madaidaiciya na farkon su su ne ashabul kaf Allah yake innahum فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى su masu jin tsoron Allah ne ba sa jin tsoron zargi mai zargi wajen tsoron su da wanda suke wa Allah mana kake da Allah yake inna fitiyatun su matasa ne amanu bi rabbihim sun imani da ubangijin su wa zidnahum huda suka kara musu shiriya وربطنا على قلوبهم ثم متقول عن سزوتيا نجر منك باتا tsoron barin gaskiya in kawai mu lokacin da suka tashi sun tashi a gaban wa a gaban sarkinsu wanda ake da shi ne dukiyanus ko suka ce musu suka ce masa rabbuna rabbus samawati wal ard kai ba ubangijin mu bane ubangijinmu shi ne ma'alicin sannai da kasai nan na ruwa mai dole mu dai kan ba za mu kira wani ba shi ba na kwade kunna idan shakwafa idan mun yi aka kwamun a karya in mun ce maka kai ne ubangijinmu mu maka karya ne to karyar nan kuma ba masu wuri sai ka muka fito muka gaya maka gaskiya sai ba ubangijinmu ba Allah ma da sun sammai da kasai shi ne ubangijinmu wa zai yi wannan sai matashi ko mai zuciyar matashi a gaban sarki azzalimi mai ƙarfi don haka sai Allah madaukakin sarki ya kula da su kyakkyawan kula a lokacin da suka shiga wannan kogin kogon dutse Allah ya ɗauki ransu a wurin a shekarun da suka yi suna kwance a wurin nan Allah na kula da su Allah yake wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kahfi min bat al-yamin wa idza gharabat taqridu min bat al-shimal shi mutum a koyaushe yana bukatar haske haske rana ba za ka iya rayuwa mai kyau da na lafiya ba ba ka samun wannan haske ranar na wani lokaci ko min kantantanka a ce kullum dai sai kana cikin inuwa dai kana shan aiki to ba za ka yi rayuwa mai abin da ba to duk lokacin da rana ya dubo sai ya asta su ta gefe dama idan zai sauko sai ya asta su ta gefe hagu haka muke kula da su domin su dinga samun wannan hasken rana kada jikinsu ya rufe kuma shi jiki ma idan yana kwance a wuri guda baya juyawa wurin da yake kwance da zai iya lalace ne mara lafiya idan ba shi da lafiya za a juya shi a nan za a juya shi to Allah shi da tabba yake juya shi Allah yake ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ممكن جويا سو داما دعاغو domin kada jikinsu ya lalace kamar uwa idan ɗanta yana kwance ya jima a kwance da wani gefen dama sai sai ka zo ka sake juya shi da wani gefen to aka Allah ke juya su har shekaru a ruwan da suka yi me yasa suka samu wannan na imaninsu domin imaninsu wanda suka yi da su. sannan Allah ya sa musu haiba yake la wuttala'ta alaihi da za ka gan ne ka an gosu la lawan minhum firara gudu za ka yi ba za ka iya tsaya ba min منه ba za ta fi tsoro, za ta cike da da kare na kwance a jefinsu matashi na biyu a cikin alkur'ani shi na gadidinsu shi da kyakkyawan misali a matashinmu na yau abinda suke nema kenan dare da rana shi ne wannan da dare yawo za su dinga yi a kan maganan mata za ka ga wannan yana tsaye da wacce a cikin duhu a can ka ga wannan yana tsaye da wacce a cikin duhu babu kome biyan bukatar su to ga annabi yusuf ya zo mata cikin sauki amma ya jefar domin ne yana da iffa samun kai matashi su ne masu samun kai Allah ya ce wa rawadatu lati huwa fi baitiha an wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta wannan matan da yake wurinta sai ta neme shi da lalata ba tare da yake so ba ita ne da kanta ta neme shi da wannan lalata kuma kafin wannan don ta saukata al'amarin da hafin abuwa ta rufe kofofi ba abin da take kakka ji tsoro mai gida da zai iya shigo gaba ko fa an rufe وقالت هل تلم كيف تشيك من يزو تبدو كتاتم بيت ذاك ذاك بيانو بعد إن ذاك استفاء النولا قال معاذ الله حتي أعوذ بالله أما يتعرني إنه ربي أنت مزينك لجدانا shi ne mai gidana shi ne ya karbe ni yake kula da ni yana ci da sauransu ahsana maswai ya kyautata wurin zamana da can na zauna cikin rijiya ne san cewa zan yi rai ba aka sayar da ni kuka karbe ni na zauna wannan jin dadin nan kuka ishe ni kamar da innahu la yuflihu zalimin azzalimi wanda zai biya irin wannan kyautatawa da muzantawa baya da dai na nasara ba ibn qayyim yake duk dalilai na yin alfasha ya haɗu wa annabi yusuf ta yadda in yi ba abin da zai faru amma kuma ya ji tsoron Allah ya kau da wannan abin Allah madaukacin sarki kare shi to wannan shawa shi ne ya zama mana fitina a yau shi ya sa malamin abin da ya ta fara magana shi ne yake mene aure yake a musu a wuri? kuma gaskiya ne wani lokaci matashi tana gan shi a hankalinsa bai tsaya wuri guda ba yana yin aure sai ka gan ya na shi. sai ka iyayen da abin da suke yi ke abin da yake yake wajibinsu wanda suke so su sauke shi ne matasa wanda ke hannunsu su musu aure to wannan shahawa shi ne matasanmu a yau suka yi ta ruwa a kai kamar karen da ya ganka shi suka auka a ciki a kanta suke neman kuɗi a kanta suke tafiya duk wani abubuwa a kan wannan alfashen ne to annabi yusuf a kan wannan kin alfasha ya shiga ya shiga kurkuku a kan wannan kin alfasha ya shiga kurkuku amma duk da aka wannan bai taba baka wani abu ba amma mu a yau shi ne muke bi dare da rana allah kare allah shi da yadda masa samu ma'ana yake wani yamnahu azzawaji ismama firasa idan kana lifata fi a'ila tibaliya cewa ko ina karatu baya hana aure idan wannan matashi yana cikin iyalai masu hannu da shi ne ba ku laifi a musu a matsayin ba sai an jira